وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعذركم مدهدوا أقسم wannan yammaci na litinin a cikin wannan masallaci na abu musala shari radallahu an a wannan unguwa ta sharaɗa mun haɗu a wannan yammaci na ranar 23 ga watan a shekara ta 2019 a mun hada a wannan yammaci ba don kuma ba don mu ci gaba da karatun a wannan littafi mai suna al'afar su jami'a da fasa'il salat fi aqidati ahlus sunna wani jama'a wanda yau shi ne darasinmu na na tara insha Allah da da insha Allah mun tsaya a gabar da da malam yake cewa umbur fa inni bil fasahati aktubu hubb sahabati kullihim li mazhabu wa mawaddatu qurba biha atawassalu a inda a darasin da ya gabata a mun yi bayani game da ita wannan jumla da malaki cewa hubbu sahabati kullihim li mazhab dan Allah da yau karatun zamu bayani a akan jumlar mawaddatul qurba biha atawassalu a ana kace wato an umbur fa inni bil fasahati aktubu kai duba duba na tsanaki domin ni ina rubutu ne da fasahar zance me za ka kalla shi ne hubbus sahabatu kullihim yi mazhabu za a ga ina cewa hubbu sahabatu kullihim san sahabai ga baki ɗayan su li mazhabu wannan shi ne matafiyata ta addini wa mawaddatul qurba biha atawassalu amma soyayyar makusanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da shi ma nake yin tawassuli a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda a darasin da ya gabata mun yi bayanin wa mawaddatul qurba biha atawassalu dan Allah ya da yau za mu tashi a wannan gaba ta karshe ta cikin wannan jumla ce biha atawassalu ma'ana da san ahlul baiti makusanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato nake yin tawassuli a wajen Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da zan yi addu'a zan yi tawassuli in daga hannu in ce ya Allah saboda soyayyar ahlul baiti da nake ya Allah ta alaka bayan mu bukatuna ko abin da ya kama da haka a cikin addu'a a darasin da ya gabata a mun faɗa cewa ita wannan kalma da malai ce biha aka wasalu a shi wannan fi'ili ya samo asali daga daga kalma ta a tawakkul da shi shi at idan suka ce at-tawassul a fi'li ne da ta tawassala ya tawassalu ay ittakhadha wasilatan tusilhu ila maqsudihi dan ce tawassala ya tawassalu abinda ake nufi ittakhadha wasilatan mutum ya riƙi wata hanya ko wani sababi tusilhu ila maqsudi da zai tsare da shi zuwa ga wato wani muradin ta da yake nema a rayuwa ko a addini ko a komai ko kuma ya zama to abu ma'ana istawsala ko nan wato da aka tawassala ala wa zai tafa'ala wato wani lokaci shi wannan wazin na ala yana zuwa da ma'anar ala wajen malaman farko to zai iya daukan cewa an amfani da ala ne bi ma'ana wato zamanto cewa a kuma ɗin ma'ana cewa ala ne to idan muka gina shi akan wannan ma'ana ta istafa'ala zai zamanto cewa ai alabal wasilata ya nemi wani abu da zai sare da shi zuwa ga muradinsa wani sababi a fa asluhu talabal wusula ila al-ghaya al-maqsuda cewa shine mutum ya nemi wato abin shafi a wani sababi da zai sare da shi zuwa ga abin da yake bukata a rayuwa da idan aka lima kuhumi na wannan ma'anar ta a tawassul ko alwasila shi ne mutum irki wani sababi da zai sadu da shi zuwa ga wato abin da yake so a rayuwa ko abin da yake bukata wani abu ta fassara kiran ta harshen larabci misali bari ba mu misali misali matsayinka da saurayi ka ga misali wata yarinya kake so kaga za ka yi amfani da wasa'il hanyoyi ko da za ta sadar kai zuwa ga samun soyayyarta ta hanyar kyauta ta hanyar magana ko ta hanyar samun makusancinta a yi masa bayani ta wannan shine alwasila shine a tawassul neman samun tsani zuwa ga ainihin makasudin abinda kake nema ne soyayyar ita wannan yarinyar misali wani abu harshen larabci kenan wanda shi isa ɗaya daga cikin malaman a harshen larabci mai suna al'imamun ragib al'afahani ike bayani a cikin lissafinsa al-mufaradat ike cewa ita wannan kalma ta al-wasila ma'anarta shi ne a tawassul ila shai'i da ragba shi ne neman kaiwa zuwa ga wani abu tare da bukatar wannan abu bi ragaba bisa kwaɗayin wannan abin da ake nema a sadu zuwa gare shi wahiya akhassu min alwasila ita wannan kalma ta wato alwasila bisin akhassu min alwasila ta wato wato abushan kebantuwa ta fuskar ma'ana sama da alwasila biswad akwai alwasila bisin akwai kuma alwasila biswad da kusan ma'anarsu ɗaya amma ita alwasila da muke magana a kai ita ce neman abu da ta hanyar kwaɗayin wannan abu amma ita alwasila za ka iya kawai ka nemi abu ba tare da mai biyu ko kana buƙatar sa ba alwasila kawai ka bai hanyar da aka samu wani abu ita alwasila ko da swat yake cewa ita wannan kalma ta alwasila bisin wata tattara ma'ana ta kwaɗayi sai kafa mana hujja da faɗin Allah subhanahu ta'ala wabtahu ilayhi alwasila ka ku nemi alwasila zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kaga duk abin da aka nema a wajen Allah aka na kwaɗayin ta ne kana so ko to sai kafa mana hujja da wannan aya da ayoyi ne a cikin Qur'ani suka zo a gurare can da can daga cikin ayoyin Allah subhanahu ta'ala yake cewa Allah ta'ala yake cewa a ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu inna 'adhaba rabbika kana mahdura ko Allah ta'ala yake magana akan waɗanda suke yin tawassuli ba ta hanyar da take shari'a ta yadda da ita ba ko Allah ta'ala yake yake ta ulaika alladhina yad'una wa'annan sune waɗanda suke kiran Allah yabtaghuna ila rabbihim alwasila suke neman ali zuwa ga Allah ko a bisa irin wasilar da to cewa ta halarta ba wato su yi amfani da ita ko su rike ta da kamar a bisa kamar da zamu bayani a gaba yarduna rahmatahu wa yakhafuna eh, azaba inna azaba rabbika kana mahdura Allah subhanahu ta ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasila ko wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun ayi da makawa a sama kaga nan kuma Allah ta'ala yana magana ne akan mu'minai da suke tawassuli su kuma Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ya wanda suka yi imani da Allah sun tsoron Allah ku nemi alwasila zuwa ga Allah subhanahu wata'ala jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun <coughs> to wannan kenan a idan muka kalli tawassul wa tawassuli da ake faɗa a dunkule ya rabu gida biyu da malake ta wa mawaddatul qurba bi atawassalu a ahlul baiti da ita nake tawassuli zuwa ga Allah to tawassuli a asalin a wato mahanga ta shari'a ya rabu gida biyu a dunkule a bisa kowane bangare wato ya rabu kaso kaso nau'i nau'i a wato kaso na farko shi ne wato wakaso wanda yake wato tawassulin ya zama to ingantacce a shari'a gane wa huwa qismun sahihun wa tawassul ila wasila as-sahiha al musli ila maqlub shine wato wato tawassulin da ya zama to cewa yayi inganta ya buƙaci ka'idodin da shari'a ta gindaya wata wannan tawassulin bawa zai rike shi isadu zuwa ga bukatarsa a wajen Allah subhanahu wataala to shi wannan tawassulin da yake ingantacce ya rabu nau'ika nau'ika kamar da muka faɗa a wato nau'i na farko shine at-tawassul bi asma'illahi ta'ala shine bawa itawassuli da sunayen Allah subhanahu wataala lokacin da kake da bukata zaka zaka daga hannu kai addu'a za ka roƙi Allah subhanahu wata'ala ta hanyar tawassuli to za ka iya tawassuli da zuwa ga Allah ta'ala wajen abu shafi kiran sunayen Allah subhanahu wata'ala wannan daga cikin asbab na amsa a ko kira Allah subhanahu wata'ala da sunayensa mafiya kyau ta wannan tawassuli kenan to shi ma wannan tawassuli din na wato tawassuli da sunan Allah subhanahu wata'ala ya rabu ko ya nau'antu zuwa ga nau'i guda biyu ya shi a dinga rikewa wasu nau'i na farko a cikin tawassuli ga da sunayen Allah subhanahu wata'ala ne tawassuli daga baki ɗayan sunayen lokacin da za ka yi addu'a wato ka ka Allah subhanahu wata'ala da dukkanin sunayensa ga baki ɗaya an ga nau'i da farko kenan ma'ana ba tawassuli da ɗaya daga cikin sunayen Allah ba tawassuli da sunayen ga baki ɗaya wannan ya tabbata a cikin hadisi wanda yake sahihi kamar da Imam Ahmad wato ya fitar a cikin musnad ɗinsa hadisin Abdullah bin Mas'ud da manzo Allah sallallahu alaihi koya masa addu'a ta yayewar bakin ciki da damuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi yake ce masa yace Allahumma inni abduka wa ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي هذا قرشان حديثي mana a shahid a nan a cikin wannan hadisin za mu ga wato manzon Allah sallam a cikin wannan addu'a yayi tawassuli zuwa ga Allah da dukkanin sunayen Allah domin manzara salama yana cewa as'aluka bi kulli ismin ya Allah ta'ala ana roƙanka da dukkanin sunayenka ko sammaita bihi nafsaka da ka kira kanka da su wa'annan sunayen au an za ta kitabika ko sunayen da ka saukar a cikin alkur'ani shine littafin ka ko ko a fasara a cikin littafin ka domin a ka'ida ta larabci lokacin da suna abu shi aka jingina shi zuwa ga wa wani sunan to zai daukan wato abu da yawa kitabuka littafin Allah hanga ai suna da yawa mana ba lalle wato qur'ani ba kadai hatta tafan da suka zo kafin alqur'ani akwai suna da Allah ta'ala ya iya ko ya faɗe su a wancan tafan amma anan ba a faɗa ba to ki ɗaya, au an zaka wuce kitabika aw allamtahu ahadan min salike, ko sunan da ka sanar da wanda ka cikin bayinka anan ake ko ko ta muke rigima da yan bid'a akan wannan gaba kamar da zamu bayani a karatun da zai zo sasuka masu zuwa insha Allah ta'ala akan gabar da da baitin da muka kawo cewa asma'uhu wahyul ilahi yuqiruha wa sifatuhu min ghairi kayfa yuqiruha ko insha Allah zamu basa da bayani amma al-muhim anan wato a takaice as'aluka bi kulli ismin huwa la tasammaita bi nafsika aw azata fi kitabika aw wa ahadan min khalqika ko ka san da ɗaya daga cikin bayanka ba ana nufin koyi mutum ya tashi daga barci ba ce ya gano sunan Allah ko ya ga Allah sunan da ya gana ma akwai wasu daga cikin bid'a da suke da wannan dabi'a mutum sai ya ci ci koko da kosai sai sai ga sunan Allah zai tara mutane cewa ana zikiri ana ga sunan ana ga Allah sunan da aka gada ma to wannan bai inganta ba yau a alamta wa ahada min khalqika aw fiye bi fi ilmi ghaibi indak ko sunan da ka ke banta da sanin sa a cikin ilimin minka na gai ba kama ga wa halitta ba da baki daya kaga na ashahid bi kulli ismin huwa laka ko sammaita bi nafsa kaga sai aka abun a dunkule dukkanin sunaye kai ma kanka din zaka yi addu'a zaka iya ga hanka sai Allah ta'ala ka roƙonka da dukkanin sunayenka mafiya kyau kyau Allah ta'ala kirari da wannan lafazin cewa dukkanin sunayenka mafiya kyau ya Allah ta Allah ta'ala ka biya mun bukata ka an fahimta mana anan wa muhallin shahid cewa shine wata wasuli da Allah subhanahu ta'ala ta hanyar ambatan sunayensa ga baki da cewa ana roƙansa wato bisa ga matsayi ko girma na sunayensa bai kira kansa da su ko Eh, wannan shi ne kinan yauto sai nau'i na biyu a cin wannan gabar ta ambatan Allah subhanahu wataala ko abu shan tawassuli zuwa ga Allah ta'ala ta hanyar ambatan sunansa shine ne kawaru wani suna guda ɗaya ko biyu ko uku ko wani adadi wato wa Allah subhanahu wataala kirari da su sannan ka roƙe shi akan bukatarka to wannan shi ma ya halatta tawassuli ne wanda yake halattacce a shari'a a ah, kamar da ya tabbata a cikin hadisi na sayyidina Abubakar radiyallahu anhu kamar da Imam Bukhari da Muslim da Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i da Ibn Majah da Imam Ahmad suka fitar a lokacin da sayyidina Abubakar inemi manzo Allah ya koya masa addu'a da zai dinga yi a cikin sallah sai manzo sallama yake ce masa qul allahuma inni zalamtu nafsi zulman katira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim ka ƙarshe za ka ce innaka warhamni innaka antal ghafurur rahim tunda ka ga kafin al-ghafurur rahim an ce taghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim abinda ada take cewa ya Allah ta'ala ni na zalunci kaina zalunci mai yawa kuma babu mai gafata zunubai sai kai ya Allah ya Allah ta'ala ka gafarta min gafara daga gare ka kuma kai min rahama domin kai mai gafara ne mai rahama ne an talghafurur rahim kaga sai aka Allah ta'ala kirari dai masa wasili ta hanyar ambatonsa da sunayensa mafiya kyau ko al rahim fa sha da ta kai tawassuli da wayannan sunayen guda biyu kace innaka antal ghafurur rahim domin kai mai gafara ne mai rahama ne kaga wannan tawassulin ya halarta, kina Allah ta'ala da sunayensa mafiya kyau ko a ah, shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ko wadhal ladina yulhiduna fi asma'i eh sai zuwa ma kanu ya'malun ko Allah ta'ala yake cewa walillahi al-asma'ul husna Allah ta'ala yana da sunaye mafiya kyau ba fa masu kyau mafiya kyau da haka fad'uhu biha ku yi masa addu'a ku roƙe shi da wannan sunayen kaga me Allah ta'ala Wasu ai tawassuli da waɗannan sunayen da an gane fado ya uhu bai ai tawassuli da su wa zuwa gare shi domin neman bukata yau sai gaba ta gaba Wasu kuma ce nau'i na gaba na tawassuli shi ne tawassuli zuwa ga Allah ta hanyar ambatan siffofinsa nan ba sunayensa ba siffofinsa masu girma lokacin da za ka yi addu'a shi ma wannan tawassulin ya rabu gida biyu akwai ka ambaci su da uh, baki daya dungurungun kai wa Allah ta'ala kirari an gane ko kuma idan mutu cewa ka ambaci Allah subhanahu ta'ala ta hanyar ambata wata siffa ta haka guda ɗaya ko guda biyu shi ma dukkanin wannan ya halatta kamar da tabbata a wato idan mutu cewa ake yin addu'a basu kuma da ya tabbata a cin hadisi na wasu al'imamun nasa'i da mamman ahmad da mazal salama ike addu'a ike cewa allahumma bai ilmika al-ghaib wa qudratika ala al-khalq ahyini ma alimta alhayat khairalli khayran li wa tawaffani ma alimta al-wafata khayran li fa hadisin na Ammar bin Yasir ko lokacin da yayi sallah waɗansu suka ce kai ga kayi sallah cikin gaggawa da yake faruwa sai ke ce musu to ai bayan sallar da ne kuma na ya addu'a mai tsadar gaske da manzo Allah sallan masu wina ya gaya musu to sai ya gaya musu wannan addu'a in ga ka gana a shahid a manzo Allah sallam yayi tawassuli a cikin wannan addu'ar ta hanyar wato abu shafa ambatan sufofin Allah subhanahu wa ta'ala guda biyu sune ala wato wato sufa ta ilimi da kuma kudura ko alama bi ilmika lagai ya Allah ta'ala bisa ga ko a fushi sanin gaibu da kai wa qudratika ala al-khalq da kuma karfin kudurarka akan halitta ga baki daya ya Allah ta'ala ka raya ni matukar kasar rayuwa ita mafi alkhairi gare ni ya Allah ta'ala ka kauci raina ma alimta lawafata khairan li matukar kasancewa mutuwa ita mafi alkhairi gare ni a wannan lokacin kaga nan da aka amfani da mai siffa ta Allah ta'ala ta abu shafi ilimi al'im da kuma al'udura ko da ilimika al-ghaib wa ta ko kaga aka yi Allah ta'ala wato abu shafi tawassuli ta hanyar ambata waɗannan siffofi guda biyu sai kuma wato tawassuli na gaba shi shine tawassuli eh, zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ta hanyar bawa ya bayyana halin da yake ciki na damuwa lokacin da aka yi tawassuli za ka yi addu'a sai ka ga Allah masu ala halin da kake ciki na damuwa an gane ka ambata halin da kake ciki lokacin da ka daga hannu Allah subhanahu ala mai sai ya amsa ma adda wannan hanya ce daga cikin hanyoyin ne wanda suke wato a sun halatta ko a shari'a a shi isa wato annabi Musa alaihi salam yake cewa mai rabbi inni lima anzarta ilayya min khairin faqir ko lokacin da zo shiga abin nan garin Madiyan ko lokacin da wato ɗaya daga cikin sojojin fir'auna ya zo ya same shi ke ga masa cewa gashi ko wa za a min aqsal madinati yas'a qala ya musa inal mala'a ya'tamiruna bika fakhruj inni laka min an-nasihin fa kharaja minha khaifa yataraqqab qala rabbi nadini min al-qawmi adh-dhalimin kum sai zaman to ta me na'am نعم ولما توجهت الأعمديان قال عسى ربي أن يهدني سواء السبيل ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال تعالى نسقي حتى يصبح الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير kaga يقول الدعاء addu'a بين bayyana hali da yake sai Allah ta'ala duk da ni'imar da kai min ni mai bukatar zuwa gare ta a dada mu inda a lokacin ya gudo cewa fir'auna ya neman sa zai yi abun nan sai zai cutar da shi sai igudu ibagarin ya zo cikin tashin hankali ya shigo gari sai aikin taimako ta shi ne aikin ban ruwa ba a dabbobi ruwa ba bai ba shuka ɗaya biyu ba a dabbobi da yawa na wannan 'yan mata ibasu ya gama aiki ya gaji sai sami inuwa sai zauna sai amfani da halin da yake ciki na talauci da kuma kurutawa Allah subhanahu ta'ala ga ni'imar da ya masa sai ƙara bayyana cewa yana cikin halin talauci da damuwa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kaga bayyana wa Allah subhanahu ta'ala halin da ake ciki hanya ce ta tawassuli ga Allah subhanahu ta'ala haka na wato annabi zakariya shi ma yake ko shi ma aka yi kita rabbi inni wa hana al'abu minni wa shi ta'ala ra'asu shaida ko bal ma akun da aika rabbi shaƙayya ya ala ta'ala ƙasusuwa na sun yi rauni an saboda shekaru wa shi ta'ala ra'asu shaiba ga kaina ya cika da furfura wani ma akun da aika rabbi shaƙayya ban zaman to kaɓaɓɓe ba da ambatanka ya Allah ta'ala za ka amsa min na sani kaga wannan annaba suna bayyana halin da suke cikin damuwa domin Allah ta'ala ya amsa musu kaga wannan tawassuli ne wanda yake ya halatta a shari'a to sai a tawassulin da nan malam ya yi amfani da shi a cikin wannan kasida shi ne tawassuli a a tawassuli da wani aiki ko wanda yake na gari aiki wanda yake na gari da ka aikata a rayuwa ka kuke aikatawa za ka iya roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka ce ya Allah ta'ala a saboda wannan nafilar da ne guda wato a a biyu da nema ya Allah ta'ala ka biyan bukatu ko ya Allah subhanahu wa ta'ala saboda sadaka da ne ko saboda kaza da ne sai ka fada ya Allah ta'ala ka biyan bukata wannan bukatar ka an fahimta a sa wannan gabar hadisi ya tabbata hadisi wanda yake mashhur nawa abu shafi kisar mutum uku ko da su suka shiga cikin kogo izo ya rufe su ko wadda isa ke shahararriya wanda suka zo suka gudo wa shi wannan sarkin suka buya a cikin wannan kogo kogo sai zo ya rufe wani katon dutse ya zo rufe wannan bakin kogon baki da to mutum uku na abin abinda ya tsarkar da su wannan dutsen ija jiki i suka fito shine kowa ya ambata ayyukansa ne na alkhairi da yi kowa ya yi tawassuli wajen roƙon Allah ta'ala ya buɗe musu ƙofa ta hanyar ambatan ayyukan alkhairi da suka yi yadda ya cewa na farko ya ambaci cewa shi mai biyayya ne zuwa ga abin mahaifansa ko hawa ta rana ya tafi kiwo bai dawo ba sai dare ya samo nono da zai da zai bawa iyali da iyayen nasa ga baki daya da shigo gida itara iyayen sun yi bacci sai ya tsaya tsaye ga shi kwanan nonon ko abin da abushan mazubin a hannunsa ya tsaya tsaye iyayen ga suna bacci idinoyin itashe cewa ga abinci sun da jizzira sun bacci lokacin ya tsaya yana sauraron su farka a zuba sai su farka lokacin kuma ga 'ya'yansa sun zo suna tarrike kafafuwan suna baba yunwa muke amma saboda biyayya ga iyaye bai kalli wani 'ya'yan ƙanana ba bai kalli kukan da suke bai tsaya Sha iyayen su farka iba iyayensu da ta ga to sai roƙi Allah ta'ala da wannan halin da yake sai ya Allah ta'ala iyaye wannan dutsen sai dutsen sai yayi ko kisa ke mashhuriya shi ko na biyun sai wato ya roƙi Allah ta'ala duka kame wanda yi ko akan saban Allah da ya nufa ta zai izo izo mutu cewa wata mata ko ta yar uwarsa ta zo ta cikin bukata ice ba zai biya mata bukata ta ba zai ba ta kuɗi ba da ta nema har sai lalata da ita ya zo ya ya kulla kofa su suke ce masa ban Allah ka tsoron Allah kaza kaza kaza a lokacin sai zaman to cewa sai fasa wannan aikin saban da yake tare cewa ransa yana so sai suna Allah sai rika Allah yake sai Allah Sala in dai nayi wannan abin ne na dauki kudin nan na bata na fasa sabanka da nayi na dauki kuma kudin abin ta bukata na bata ta tafi in dai nayi domin kai ya Allah ta'ala ka bude mana kofa sai dutse sai ƙara budewa amma ba su fita ba shi kuma uku yake cewa ya bada aiki ne ya samu ma'aikata laborori sun masa aiki a cikin ma'aikata bayan sun gama sai bai karɓi kudinsa ba sai ta bai dawo ba sai tsawon wani lokaci shi kuma da ya ga bai zo ba sai da wannan kuɗin sai sai masa dabba yana ta ki masa kiwo har ta girma ta hayyafa ƙarshe dai garke ya to cewa ya suka ya batse raƙuma ne shanu mai duk dabbobi na abu shafa na arziki duk sun tara abu wannan kudin wannan sadaka wannan kuɗin aikin nasa shi samar da wani da ya Allah ta'ala ya kawo nan ban Allah sai ya ce ya ban Allah ba ni kudin ladan aiki na da nema sai kita ka kaga wannan katan garken kita ka ɗauka na kai ta ban Allah kada kai mun izgili mana sai kai wannan wannan kudin da nema aiki ka ɗauka ka ba sai ce wallahi daga kai nake ka ɗauka ka dauka sai kita ta ya Allah ta'ala in dai nayi wannan abun ne domin ka ya Allah ta'ala ka yayi mana halin da muke sai dutse sai ya bude sai suka damu zan fitowa kaga wannan tawassuli ne na me na aiki ko da ka roƙi Allah ta'ala ka ce ya Allah ta'ala ina tawassuli zuwa gare ka bisa aiki da nayi kaza ya Allah ta'ala ka biyan bukata kaga wannan wannan tawassuli ne wanda yake ingantacce to haka ana a anan shekhu kan bin taymiya yake ta da yake ta wa mawaratul qurba biya atawassalu soyayyar makusanta manzon Allah sallam da ita nake tawassuli zuwa ga Allah wajen neman bukatu ka ganin sai mu tsabaka domin aiki ne soyayya aiki ce ko ba aiki ba ce kaga aiki ce ko aiki ne wanda yake nagari soyayya ahlul baiti abu ne wanda yake shar'antacce a shari'ar musulunci kuma aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa san ahlul baiti ko kamar da muka sha bayani a baya kaga nan wannan yayi mutsabaka da watawassulin da ake magana da ainin mala yake tawo Umar sul qurba biha tawassul sai kuma tawassuli na da aka samu bawon Allah da kake so samu da su cewa ya fi kusanci zuwa ga Allah akwai alamomi na tsoron Allah ta ne shi kace ya adada a a ta mu da adda akwai bukatu kaza kaza kaza gane wannan shi wusulin ya halatta ka roki cewa i roƙa ma Allah ko ita ka da adda abu ne wanda ke mashru tawassuli ne wanda yake ingantacce wanda kake ke samu zato cewa wa yana da alaka da Allah an kyakkyawa alaka ku wanda ya halatta wato ainin ka ka an nemi addu'arsa wanda shi sa ya tabbata a cikin sahihai a cikin bukhari da muslim hadisin anas lokacin da a garin madina aka yi fari a ranar juma'a manzo sallama yana kan mabari na kudu ba wani balare bai shigo yake gaya manzo sallama cewa ana cikin matsala ana cikin ana cikin fari babu kaza babu kaza a roki Allah ya ya sauka mana da ruwa lokacin manzo sallama ya daga hannu ya adda Allah ta'ala ya saukar da ruwa sai ga ruwa yana sauka har ta gemun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka yi sati ana ruwa haka da a ta ƙara zagayowa ana ruwa a wasar waya aka ce wannan mutum da ya ƙara dawa wasar waya aka ce a wannan da ban daga hannu ita shi yi magana ashe ya ma'aikin Allah a yi ruwa ya yi yawa a roƙi Allah ya ɗauke mana a shahida a nan wata wasuli wanda yake mai ka samu bawan Allah na gari da kake samu da so ka ce bawan Allah a ta mu da adda wala akwai kasuwanci ko akwai kaza da kaza da kaza muna sa yin Allah ya da amma a ta mu da adda yau abu ne wanda ke ya halatta a shari'a wanda ta tawassuli ne wanda yake ingantacce a shari'a to a sai abin shafi tawassul wanda yake bangare na biyu ko kamar da na faɗa cewa tawassuli kala biyu ne akwai wanda yake ingantacce ko akwai kuma wanda yake mai inganta ba to wanda bai yake bai inganta ba shi ne wanda za mu magana a sa a yanzu shi tawassulin da bai inganta ba shine huwa ay tawassul al-insan ila Allah ta'ala bima laysa biwasila shine ka nemi tsani zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da abin da yake ba tsanin bane ba wasila bace ka azatanka ne kake kallon wani a matsayin wasila ce zuwa ga Allah ta'ala alhalin abu sa asalin shari'a ta musulunci wannan abin ba su ɗauke shi ba ko ba su umarni a riƙe shi a matsayin mai wasila ba zuwa ga Allah subhanahu wataala a shirin wannan wasila din a in ka kalle duk irin wata wasulin za ga tawassuli ne wanda yake akwai nau'i na rashin wasu tsari da bin yadda shari'a mai ta tsara a addini kaga abu ne wanda yake akwai wato abu shafa al'abatil a ciki da kuma kwashe-kwashe da abubuwan ma da su saba da hankali duk za ga mutane suna aikatawa a mutane a aikace da kuma a rubuce-rubuce na mutanen da suke ke ganin tawassulin irin wani tawassulin abu ne wanda yake a matsayin za su dinga yi a dindakasi irin wani tawassuli ne a mutum ya zo izo kawai hakurin yana roƙon mamaci akan biyan bukata cewa ya wane a roƙa mana Allah ya Allah mun zo halararku ne domin akan bukata kaza da kaza kasuwa babu abu kaza babu ya kaza kaza kaza kaza kaza a roƙa mana Allah ko a shige mana gaba gurin ma'aiki duk wani al'amuran da mutane suke duk abu ne wanda ke bai inganta ba ta wasu ne wanda ke eh, inganta ne a shari'a musulunci a domin asali shi mamaci a ya riga ya mutu sai kace masa mamaci ko ba rayayye ba kaga ai ba zai yi ka kwatanta tsakanin mai mamaci da wanda kiraye ba to wanda mutum da ya mutu tasa ta kare bai kamata ka zo ka ce za ka roƙe shi kowa yau domin inda a ce akwai wanda ya iban banta da wani an gane a wajen Allah ta tura sai mun to cewa wani ba zai mutu ba. ma duk wanda ya mutu shi ke nasa ta gari shi wato fatan kai masa addu'a ma yake a wajen Allah subhanahu wataala to abu ta irin wannan kamar da tabbata an ka koma tarihi na mutanen maka kafin zuwan addinin musulunci a halin da suka kasance da abu shafi gumakansu cewa shi ne su gumaka a wannan lokacin saboda babu ci gaban zamani suna tsara gumaka da abu shakalin hoto ko suna da ake sanya su ko ake wannan lokacin ko za su tsara misali mahaifinka baya nan ka ce bari a sassaka hotonsa domin a rinka suna da shi wane shi ma'i wane shi ko malami a ce bari a sassaka hotonsa domin a rinka suna da shi ko salihi ko menene kamar gare da garin maka an yi addinin annabi ibrahim kafin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wurin tasirin risalan ne cewa akwai salihan bayi da suka bautawa Allah ta ga cewa ai kamata yayi a samar da wannan yanayin wannan gunkin domin a dinga tunawa da shi wani abin shi ya haifar da wannan ha'izo cewa su zo suna uh, roƙon Allah inda suke kuma kan ko su zo suna roƙon su ma kai tsaye an gane wanda za ga duka ga baki ɗaya wannan abin waɗansu bisu ga wa kuskuren fahimta suka ɗauki abin uh, irin wannan salar suka shigo da shi cikin ajiyar musulmi suna ganin cewa za a iya a bukatar wani a gurin wanda yake matacce a bukatu wani abu a gurinsa wanda yake kuma bai halatta ba a shari'a a wanda abu su asali a in ka koma tarihin sahabbai na manzan Allah sallallahu bayan sun karɓi rusala ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun imani ba su ɗauki wannan tsarin na da ba sun ci gaba bal sun ɗauki tsarin da manzan sallallahu alaihi ya ɗora su a kai na harshen musulunci in za su tawassuli ga yadda su yi kamar da tabbata a cikin ruwaya a kamar da tabbata a cikin ruwaya ingantacciya wanda sayyidina Umar a kamar da tabbata a lokacin sa lokacin da fari ya faru aka zo cewa babu ruwa ana cikin fama da wahala sai yake cewa Allahumma inna natawassalu ilayka bi nabiyyina fasqina ya Allah ta'ala a da muna yin tawassuli zuwa gare ka da annabinmu za a zo za a annabi a cikin sallama ya addu'a kamar da muka faɗa ko a wasu riwaya sai sai mu tawassuli da manzon sallam sai bukata ta biya to yanzu manzon sallam baya ne ya Allah ta'ala za mu tawassuli da wato amman sa shine al-abbas a lokacin wato amman manzon sallam al-abbas ita shi ɗaga hannu ya addu'a ya addu'a ruwa ya sauka kaga wannan tawassuli ne wanda yake ingantacce da shari'a mutum ta zo da shi an gane <coughs> kaga wasu ɗauki wancan tsarin na da ba na abu shafi jahiliya wanda ake wanda za a zo a sami abu shafi al'asunam gumaka a ce za a roƙe kaga ba su bi wannan tsarin shi isa Allah subhanahu wa ta'ala ko ike bayani game da halin jahiliya da ake ciki kafin zuwa musulunci ike fara ake cewa in ta da'uhum la yasma'u du'a'akum ko la sami'u mustajabu lakum so wannan wanda suka mutu in kun kira su ba za su ji ba in ma sun ji ba za su amsa muku ba wa min qiyamati yakfuru bi shirkikum har kiyama kuma za su kafirta da shirka ku da kai da su ga Allah domin za ku kira Allah kuma kun kira kun ga an samu tarayya wajen ambato a kira Allah kuma a kira wani kaga an samu tarayya to waɗannan bayin na garma dama ba su ne suka sa suka asafa wannan abun ba suka umarta a yi to za su kafin ce su ba san zance ba ko to kamar da zai faru da annabi isa ko an ta kulta nasu kafiru ne wa mai ilahi ne mai dole la ko suke wani su cewa ba shi yasa su ba ko ita ta in kuntu kuntu kada alimta in ni ma na sa su ka sani ya Allah ko domin kai ne mai kula da su bayan bana ko wani mata wafata nan na'am yawwa kun da an tarfi ba alai sai kake kula da su ya ala ta'ala ban sa su ba ban na sa su ba wasu irin wannan yanayin kuma duk wani salihi na gari da bai sa a yi ba to shi ma haka ne zai ka abinda zai gabaranta game da abin da aka yi a bayansa ko aka fara a bayansa ah, domin asali duk mutumin da yake ya rasu shi kenan ko kuma da Allah ta'ala yake ta inna kana tusmi'u al-mauta la tusmi'u summa du'a ko to ba ka je da wanda ke ya mutu ba wanda ya mutu shi kenan zaka ta magana ba zai amsa ba misali ga kaga shi ma bai amsa mata na ka sa shi a ƙasa ka rubi abare ma zuba ka sa ƙasa ka rubi me zai ji ai ba zai ji ba da ma a ce yana kwance din ne aka ce kamar yi magana mun wace yana kwance kamar yi magana to a lokacin ma bai magana ba to ina kuma ka rufe shi ya rufe na cikin zafi da duhu da abin nan wanda aikinsa ne zai zama to masa rama a ciki kuma ka zo kana ta cewa ya shige ma gaba a shige shi kan zai ta kansa sai ma fa halin da yake ciki ba yanzu wannan shine cewa irin wannan tawassulin bai inganta ba a tawassuli akwai shi a shari'a musulunci amma ga yadda ake yin sa abu kamar yadda muka ambata a baya shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da izo da risala da baki daya shi kanta bai san abin da zai faru ba a cikin gaibi na Allah subhanahu wataala gane kuma sahabbai ba su zamanto cewa suna a wato zuwa kabar manzo sallallahu ba su roƙe shi bukatu ba sa yi kasa-kasa domin sun san ba haka ya dora su domin sun san irin wannan tsarin irin tsarin gidan jiya ne shi sa ba su yi an gane ga makwacin wasu din a gabansu suna kai amma ba su taba zuwa su ce ya ma'aikin Allah ba kaza kaza kaza wani ma da yi tafiya kaza kaza abu kaza kaza su roƙe shi ba su taba yi ba a rayuwarsu kawai suna yin addini ne yadda ya koya musu sallallahu alaihi wasallam قال تعالى كتا قل لا أملك wala نفعا ila ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستغفرت من الخير وما استغفرت sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba wala kuntu a'lamu al-ghaib lastaqtasu min al-khair da na san gaibi abin da yake cikin ilimin Allah da ban lastaqtasu min al-khair wa wasani as-suq Allah ta'ala yake ce masa ice qul la amliku qul la amliku nafsi nafa wa ma kin Allah ka ce musu la amliku nafsi nafa wala darra bana mallaka kaina abin da yake amfani ko tusarwa bana yi abu ne na Allah kayan Allah ne wannan haƙƙin Allah ne neman amfani an gane ko ije wani abin da yake bai da amfani wannan aikin Allah ne ba aiki na bai da haka duk wanda yi wannan abin mai ya daba a ƙar domin aikin Allah ne Allah ta'ala shi kare ake roƙa domin ya ije wani abu an gane ko ibada wani abu da baiwa ba manzon Allah ba ko ko wani salihi na bawa bisa ga nassin alqur'ani wanda alkur'ani ne yake bayani kuma alkur'ani shari'a ce mai hujjar da muttaqi mu'mini ne yake yake shirantuwa da shari'a alkur'ani zo abinda Allah ta'ala ya faɗa shine gaskiya abinda wani ya faɗa ƙarya ne kuskure abinda Allah ya faɗa shine gaskiya shine daidai an gane kuma dole a faɗi risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai halarta a ce wani abu na hasken shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da a ce wani yana aikata wannan shine haƙƙin da yake kanmu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sai an da addininsa sai an isar da addininsa yadda yake ba tare da ƙari ko ragi ba wannan shi ne fahimta ta alu suna wal jama'a don haka abu sa wannan gabar cewa kuma mawar sallama ba za a bai mutu wasulunsa ba an gane a ce ana neman kamun kafa da shi zuwa ga Allah kuwa an gane shi ya koya ma addini addini na Allah ne ya koya ma an gane gane za ka yi tawassuli to ku bai halatta ko ka bai san ka da tsarin ka baka ce ga yadda zaka gashi na soshin alqur'ani ga hadisan manzon sallama shiriya ga tan tarage ne ga abin ga wanda zai shirya da shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ga manzon sallama kenan bai halatta mai aita wasuli da shi ba kan bukatu to ina kan ga wanda yake ba shi ba wanda baka da tabbas a matsayin cewa Allah ta'ala ya karbi imanin nasu ko bai karba ba kawai zato dai ake kawai zato sai bawan Allah ne tsari ne ba ka da tabbas ina eh, am za a ta wasu da soyayyar da ake manzon Allah san domin ibada ce ibada ce za a ta wasu da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ibada ko amma abin da yake ba wannan ba to da halatta ba ana buƙatar nasfi wanda yake da manzon sallallahu ya umarta ne shi sa shari'a ga baki ɗaya tauƙifiyya ce shari'a sai yadda aka ce ka yi za ka ba yadda nake tunani ba ko yadda wani yake tunani ba ko kawai a yadda aka gada shari'a ce sai aka kyasa da shari'a hanya da aka zana ma ka yi ko asalin ma'ararta bai na ruwa da yake bi to hanya da aka shata ma ka bi ita za ka bi in ka bi wani abu wanda yake ba wani hanya ba hanya ka bi ba ko ba shari'a ka bi ba shi ne tsarin komai a tsare ki addini baka buƙatar sai ka kawo ra'ayinka ko ra'ayi na ko wannan a yadda manzon sallallahu alaihi ya tsara addini ko Allah ta'ala ya aiko shi da wannan haka za a yi shi a abu sa wannan shi sa wato shakul kabir taymiya yake cewa wa mawaddatul qurba biha atawassal soyayyar ahalin gidan manzon sallama da ita nake tawassul zuwa ga Allah domin san ahalul bait kai da na faɗa ibada da haka yana tawassuli da aikin alkhairi ko babbar kaskin manyan aikin abu shafa alkhairi na ibada ko zuwa ga Allah ta'ala ne biya bukata ko neman kusanci zuwa ga Allah da baki daya ko sai ki tawon warsul qurba biha atawassalu kaga nan da yake eh, bai ce wa bil qurba biha atawassalu ba bai ce ina tawassuli da makusanta manzan Allah ba ce da soyayyarsu domin ina ma cewa soyayya ta su ibada ta da ita ake amma su bayan Allah ne kuma Allah ta'ala bai tsara bai umarni da ai haka ba an gane kisa ake bada misali na gwari-gwari cewa dole kai ga san Allah ba ka ce ga wata sallah ka samu ta ba da za ka yi kamar ta wajiba ka ce sallah biyar da ake a rana ka samu ta tsakiyar rana ko ka samu ta akan dare da wajibi ke sallah ta zama shida saboda ai sallah abu ne mai kyau ko ka samu wata ibada kaga cewa ya kamata wannan eh, wannan ibada za a yi ba ruku da sujjada za a yi akwai tsalle za a yi kyau ai tsalle sau hudu ko ka ce ai wannan an samu abu ne mai kyau ai Allah ya kiwa an gabar da halitta duta duta Allah ce da kai barkai ma tsalle mu na wajibi kai raka'a hudu ko kai tsalle hudu ka ce ai shi ma Aidai Allah yake wa kaga ba na hankali da wani to haka dukkanin ibadin ba ba ka dukkan ka ce ga wani fahimta ta ka ingantacciya mai kyau da za'i ga domin tsare risalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kishin risalar da Allah ta'ala ya aiko shi ta isance bai tafi da ita yadda aka umarce shi sama da komai ya fi kishin ta sama da komai kisa ijihadi a ta. idu maya a kanta domin ta tafi daidai to kuma haƙƙi ne ga duk wanda ya amsa kiransa ya ƙwari kiyaye wannan shari'a kada wani gurɓata an fahimta yau dukkanin tunanai da fahimtoci kala-kala kowa ya sasa a yi fahimtar manzon Allah sallam ma fahimta ce ko wanda ba fahimta ba ce risala ce umarni ne shi ma Allah ta'ala ya koshi da shi kaga kenan anan shekul islam bin taimiyya yana tabbatar mana cewa masoyi ne ga ahlul baiti kamar da muka sha fada muka muke maimaita kuma ya dauki san ahlul baiti a matsayin ibada da yake wa Allah subhanahu wataala kaga babu kofar da wani zai ce shekul islam bin taimiyya makiyin ahlul baiti ne ko makiyin ma'aiki ne ko makiyin kaza ko makiyin kaza sharin da ake kamar da muka muka ta fada a baya lallai soyayyar ahlul baiti ibada ce a aida ta ahlus sunna wal jamaa suna ta Allah bai ta ƙila ce ta Allah suna wanda ma'a kamar da muka faɗa a sun wani zarafin nan da haka ina ga ce mu tsaya a nan فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته